hoto na goma Allah ya ba da dokoki ga wa'ansu cikinsu ba ka da wasu alloli ba ka sassaƙa wasu alloli baka musu sujida baka bauta ma wa'annan gumakan baka musu kuma sallah za ka aiki kwana shida amma kwana na bakwai za ka huta wannan rana ce ta hutawa don a tuna da Allah kuma a bauta masa ka yi ma uwarka da ubanka biyayya baka kashe mutum baka zina baka kallon arzikin mutane don ka so su saboda kanka